يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم بتقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة وراقبوه في جميع أموالكم وأعمالكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الإخوة المستمعون إن تقسيم الأرزاق بين الناس لا علاقة له بحسب ولا نسب ولا عقل ولا ذكاء بل يوزع الله الأرزاق بين العباد لحكم يعلمها قد يخفي المجنون ويحرم الآكل وقد يعطي الوضيء ويمنع الحكيم قد تكفل الله تبارك وتعالى تقسيم الأرزاق بين تقسيم الأرزاق بين الخلق وكتب رزق كل مخلوق في بطن أمه قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليا إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ما ما حل ودعوا ما حرم أخرجه ابن ماجه وصاحب الألباني وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماسا وتروح بطانا أخرجه الترمذي وابن ماجه وصاحب الألباني وقال صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه موته أخرجه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني أيها الإخوة المصلون واعلموا أن الرزق هو كل ما أنعم الله تعالى به على عباده من صحة وأمن وعلم وأخلاق وعمل وزوجة وأولاد ومال وغنى وراحة, وراحة بال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وقال تعالى نحن كتبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أيها الإخوة المسلمون اعلموا اعلموا أن هناك أسبابا لكسب الرزق وزيادته وهي أسباب وردت في الكتاب والسنة ما عمل أهل بها موقنا بوعد الله عز وجل إلا وسع الله في رزقه وأتته الدنيا وهي راكبة أولا من أعظم الأسباب لكسب الرزق وزيادته صلة الأرحام قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ثانيا تقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ثالثا من الأسباب لطلب الأرزاق الاستغفار والتوبة من الذنوب والآثام فقل تستغفروا ربكم إنه كان جبارا ينزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار ويقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى إذا تبتم واستكبرتموه وأطعتموه كثر كثر الرزق عليكم وسقاكم من بركة السماء وأنبت لكم من بركة الأرض رابعا من أراد حصول الرزق والبركة فيما رزق فعليه بالإنفاق والصدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك خامسا ومن الأسباب ومن أسباب طلب الرزق التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه سادسا من الأسباب الجالبة للرزق التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى لقوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرج لعبادتي أملأ صدرك جنا وأسد فقرا وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أش ولم أسد ولم أسد فقرا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وساه الألباني سابعا إقامة الصلاة والعناية بها قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك قال ابن كثير قوله لا نسألك رزقا يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثامنا عمل المرء والسعي عمل المرء والسعي قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح أخرجه أحمد وهو حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راء الغنم أخرجه البخاري بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينك يقوى خطبا ما أولنا ماكو tana kiran yan uwana a cikin imani da musulunci da cewa lalle wannan huduba tana yi wasiya da tsoron Allah ta baraka wa ta'ala a fili ko kuma a boye lalle ku ringa jin cewa Allah madaukakin sarki yana tare da ku yana kusa da ku a cikin dukkan halin da kuke ciki da kuma dukkan abin da za ku aikata wannan takawa da ita ce Allah madaukakin sarki ya umarci mutane da suka zo kafin mu da ko mu baki ɗaya. dan ya ce wallahi hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi kafin ku kuma mun yi muku wannan wasiya wannan wasiya yake ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala abin da yasa Allah ke wato ke umartan mu da jin tsoron Allah jin tsoron Allah shine mafita a dukkan komai na cikin rayuwa da ce dukkan sansanin rayuwar mu kowa zai daure ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa to da al'umma ba ta shiga bala'i ba da al'umma ba ta shiga damuwa ba kuma jama'a al'ummar tana ciki kuma za ta ji tsoron Allah to da ta samu mafita dan ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana mana inda a ce za a ji tsoron Allah da kuma ya riga ya warware ya yan uwa mu sani dan adam a rayuwar duniya wato ba zai ji daɗin rayuwar duniya ba sai yana rayuwa a cikin arziki kamar yadda a ranar alkiyama ba wanda zai ji daɗi sai wanda yake cikin arziki ma'ana ɗan adam yana buƙatar arziki a duniya yana buƙatar arziki a lahira shi ka muminai Bayan Allah na kwarai suke roƙon Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya ubangiji ba mu kyakkyawa a gidan duniya shine arziki ya ubangiji ba mu kyakkyawa a gidan lahira shine arziki ya uwa raba arziki gaba ɗaya bai da alaka da matsayin mutum ko na kabarta bai da alaka da hankalin mutum ko kuma kwakwalwarsa a'a Allah yana raba arziki ne a tsakanin bayi saboda wata hikima da shi Allah tabaraka wa ta'ala shine kadai ya sani wani sa'in sai ga mahaukaci da arziki arziki amma mai hankali bai da arziki misali gashi mahaukaci gashi yana da arziki amma ga wani ga tsabagen hankali da fahimta amma talauci ya mai kasuwa. wani za a gan shi a cikin al'umma kankantacce ne amma Allah ya ba shi arziki amma wani kuma madaukaki ne Allah bai ba shi arziki ba Ya yi uwa Allah ya daura wa kansa cewa shine zai raba wannan arziki sannan Allah ya rubuta wa kowa arziki gwargwadon wato abin da Allah ya so ya tsara masa tun yana cikin mahaifiyarsa kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ne bayani ya ƴan uwa Allah ya gaya mana cewa ba wata dabba in an ce dabba ana nufin duk wanda yake takawa a bayan ƙasa wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wani abu da ke takawa a bayan ƙasa ba sai arzikinsa to yana gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah madauki sarki shi ne ya san matabbatar wannan bawa Allah shi ne ya san gurin da wannan bawa zai bari Allah ta baraka wata ala ce duk wannan Allah ya tsara shi ne kullum fi kitabin mubin wannan dukkan sai na cikin littafi mabayyani shi ne lauhin mahfuz wani gurin Allah ta baraka wata ala ce wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim da yawa daga cikin abin wanda ke takawa a bayan kasa baya iya daukar arzikinsa Allah madaukin sarki shi zai azurta su kuma kuma shi ne Allah zai azurta ku kuma wannan Allah shi ne as wa al wani gurin Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu bil quwwati al-matin Allah ya ce ba dan komai na halitta mutum da aljani ba illa liya'budun sai dan su bauta ta mu yace ma uridu minhum min rizqin Bana neman wani arziki a gare su ma uridu an yut'imun ba Bana neman su da ni su ke neman arziki na su ke so na siyar da su inna allaha lalle allah ta tabaraka wa ta'ala kuwar razzaku shi shine mai yawan azurtawa ne mai yawan azurtawa kuma shine mai karfi shine mai dabara subhanahu wa ta'ala hadisun bukhari da musulmi ya gaya mana in kai kwana ɗari da ishirin a cikin mahaifiya za a aiko mala'ika ya rubuta ma kalmomi guda hudu zai rubuta ma ajalinka zai rubuta ma arzikinka zai rubuta ma kai dan wani sani ko kuma dan aljanna ya yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Ibn Majah ya rawaito Albani ya inganta shi yake ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki Karka bi an yadda Allah baya su. Karka ka nemi haramu yi kokari ka kyautata wajen neman arzikinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku tani, ba wata rai da za ta mutu sai ta gama cinye arzikinta sai ta gama cika arzikinta arzikin da Allah ya rubuto ma yana nan ba za ka mutu ba sai ka same shi wannan da ya rage ka ne ka neme ta hanyar halali ko kuma ka neme ta hanyar haramu in ka neme ta hanyar halali za ka samu kuma Allah zai baka lada sannan in ka neme ta hanyar haramu kila ka ke samu sannan kuma Allah madauki sarki ma azaba a ranar alkiyama shi ta annabi salma ke cewa ba wata rai da za ta mutu sai ta gama cika arzikinta ma'ana sai ta samu komai na arzikinta ko da kana ganin arzikin ya yi jinkiri wa in abba an ha sai ce fattakullah ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema abin da ya zo muku na halali ku karba abin da ya zo muku na haramun kuma ku rabu da shi ya yi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da za ku rinda dogara ga Allah mafi cancantar dogara ga Allah to da Allah ya adauta muka kamar yadda Allah yake adauta tsuntsu tsuntsu zai wayi gari bai da abin da dai amma in yabta zai zai sha kuma zai dawo mafancinsa kuma a cikin koshi saboda wannan shi ne arzikin da Allah ya rubuta masa kaga shi ta ayyuka ne neman na neman arziki shi ne yafta wani ta ayyuka shi ne yafta ya je inda za a samu abinci amma in yaje Allah ne ba shi kai ma da za ka dogara Allah ka samu abin yi ka ringa naima to wata rana Allah madaukin sarki za ka mamakin arzikin da zai ba dan an ce Allah na raba arziki ba kuma gida za ka je ka kwanta ba kawai ka sai ai Allah ne yake rabawa dan ka zan samu na wannan hadisin Imamu Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito shi Albani inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake law anna ibn adam haraba min rizqi da a ce dan adam zai rinka guje wa sa kamar yadda yake guje wa sa duk wani abu da zai kashe ka ba za ka biyo hanyar da zai kashe ka ba sai dai sosai yanzu ka gane hanyar zamfaran ka bi ta za ka kidnapping ka ko a kace ko amma wani abu sai ka sa wa kanka doka na dalilin hanyar zamfara in ka gane ta mota ne matsalarka kuma kana da kuɗinka sai ka dinta ka daina ka siya kai ta jirgi ka kana guje mutuwarka guje mata kake ko ba laifi kai ba ita mutuwa ko ka gudu ko baka gudu ba sai ta same ka kul al mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikum al maut wa law kuntum fi burujin mushayyada duk inda ke mutuwa sai ta same ka to da a sai dan adam zai rinka gujewa arzikinsa kamar yadda yake gujewa mutuwarsa manzala ta kalma yake da arzikinsa sai ya same shi kafin mutuwarsa ta same shi arzikin da Allah ya rubuta ba ko kana gudunta kamar yadda ka san labudda mutuwa sai ta da ka haka arzikin ka labudda sai ya riske ka sannan kuma arzikin ka sai ya riske ka kafin mutuwarka me wannan yake implying da wannan yake nuna shi ne arzikin da Allah ya rubuta ba za ka ta mutuwa ba sai ka fiye shi zai zai same ka ya ‘yan uwa musamman an ji arziki ana nufin abin da ya shafi lafiya da zaman lafiya wannan arziki abin da ya shafi ilimi arziki kyawa wannan biyu arziki a ce ga kana da abin yi shi ma arziki Allah ya baka mutum kwarai arziki Allah ya baka yaya arziki kai Allah ya baka dukiya da wadata shi ma arziki kai Allah ya baka kwanciyar shi ma arziki daga duk wani abu da ka sani falala jin daɗi ne abu ne mai kyau to arziki ne amma mu muna magana arziki abin da muke kalla ko shi ne kuɗi wani yana da kuɗi amma matsiyaci amma wani bai da kuɗi amma mawadaci mai arziki ne domin yana da alaƙa mai kyau da ubangijinsa yana da alaƙa mai kyau da al'ummarsa yana yin abin da ya dace a rayuwarsa kuma je gurgudu yana ci yana ta yana tattara kaga wannan bai arziki amma yana da wadatar ya same ta hanyar haramu yana saba ubangijinsa yana cin mutuncin al'umma yana aikata duk wani irin laifi kaga wannan matsiyaci ne ba mai arziki ba ne wannan matsiyaci ne ba mai arziki ba ne ya yan uwa mu sani hidimar Allah a gare mu cikin nuna arzikin da Allah ya mana ba ta da iyaka wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tusuha wani gurin yake innal insana la zalumun kafar wani gurin inna allaha la ghafurur rahim da zaka kirge ni'imomin ubangiji gaba daya to ba za ka iya ba iya wanda ya ma ba za ka iya ba la'alla wani zai ce ai ban da wani ba ba ni ni talauci ya mun yawa ni ba a cikin ni'ima nake ba kullum wannan magana ta tashi na kan kina wani mutum da na gani a Saudiya mutumin bai da hannaye guda biyu iya nan bai da kafofi guda biyu iya nan ko makaho ne idan ya kalle shi Allah ya ma arziki ko bai ma arziki ba amma duk da haka su kullum sai sun kawo ta harami harami duk lokacin sallah ya zo sallah sai ya zo ya bautata wa Allah amma kai da hannunka da idanka da kafarka amma kana jin cewa Allah bai ma arziki ba kuma shi Allah yana da alƙawari in ka roƙi Allah Allah zai baka in ka fita nema Allah zai baka sai dai a samu jinci ya yi kuwa dole ne a rayuwa mu ga wani ya kuwa na abin duniya wani ya kuwa na lafiya wani ya kuwa na arziki wani ya kuwa na kwanciyar hankali dole mu samu wannan dan Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq duk wani arziki da ka sani to Allah ya asa wani ya kone in kuɗi ne duk kuɗin ka wani ya fi ka kai kuma duk talauci ka kone in ilimi ne duk ilimin ka wani ya fi ka kai ma duk jahilci ka kone ilimi in lafiya ce duk lafiyar ka wani ya fi ka lafiya sannan kai da ke ganin baka da lafiya to wanda kai da wani mara lafiya Allah ya fifita ka yi godiya ga Allah da iya rabon da ya baka ka daina hangen abin da wani yake da shi ka daina hangen abin da wani shirye ka daina hange Allah ya ma arziki kala kala a tare da kai ka kalle ka za a ga ba kananan arziki Allah ya haɗa karfi ba sannan mu gane cewa bambanta mu da Allah ya yake a cikin arziki a dan wata hikima ne na kasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati duniya. mu ne muka raba rayuwarsu a gidan duniya wa rafa'na ba'dahum ba abin daraja muka sa wasu a saman wasu a wajen daraja in kai ƙwararren malami ne sai ka kai ma da malaminka in kai mai kuɗi ne sai ga da mai gidanka an kai ƙwararren dan boko ne sai ga akwai professors a jami'a wanda malaman ne in kai kaza ne akwai kaza ne to me yasa Allah ya wannan me yasa Allah ya sa wannan yafi wannan wannan yafi wannan akwai hikima Allah ba yin abin da ba hikima sai ce wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajati sai ce bi yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya dan wadan sashi su hidimta wa sashi yanzu kana da malaminka da ka zauna a tsangayarsa ya karantar da kai ne tun daga farfaru har babbaku har je kai safi wannan zai wahala ya gaya magana ba kai da ba zai wahala ya aike ka zuwa zai wahala ka samu abin duniya kake taimaka masa kaga kenan Allah ya fifita ta a kansa a kanka dan kai masa hidima kila malamin ka ne na ilimi kila malamin ka ne na boko kila malamin ka ne na kaza za ka mai hidima za ka mai aiki zai aike ka kila shugaban ka ne a siyasa kana sun kuyawa kana mai gida duk wannan abin da za ka mata Allah ya fi fifita ne ya takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya dan misali sashi ta hidimta wa sashi sashi yadda za ta jinnan gurin kowa da ke cikin masallacin nan yana da tiriliyan goma waye ne kafinta waye zai walda waye zai jini waye zai zama ayin benda waye zai zama kaza waye zai zama tela waye zai zama kaza dan abin da kake da shi ina da shi amma sai Allah ya ba wani miliyan 100 sai ba wani dubu goma sai Allah ya sa wannan mai miliyan 100 burin cewa yana so ya gina gida kullu biyu wannan da yake dubu goma shi za a ba wa aikin dan ya zo ya ta abu kaga da ya takhila ba'dahu ba'dan sukhriya amma karka damu dan wani ya fika ko ya fika ilimi ko ya fi ka dukiya ko ya fi ka kaza Allah ya make conclusion very good conclusion an excellent conclusion Allah ya make ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'u wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'u rahmar ubangijinka ta fi duk wannan abin da suke tarawa na ilimi na dukiya na mulki na matsayi na kaza in duk mutum ya samu wannan bai samu rahama ba ya tashi daga aiki ya tashi daga aiki duk iliminsa in ya zo bai samu rahamar Allah ba mai amfanin iliminsa duk dukiyar ta bai samu rahamar Allah ba mana Allah yana nuna ma kamar yadda ya fifita su kai kuma kana ƙasa su to in kun nemi rahamar Allah kuma Allah zai bayar da shi ne ga wanda ya nema ta hanyar da ta dace ta hanyar da ta dace kuma kalli Qur'ani Allah ya nuna mana mulki kadai ba tsoron Allah da bin Allah ba zai saka shiga aljanna ba ai fir'auna ai yayi yayi abin da ya ga dama saboda mulki yace ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghayri alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun am afala tusirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bi alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin يا هامان ابني سرحا لعلي أبلغ الأخبار أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا يتي ميني أبنجي ميني الله أنه موسى ولا كنتشي أنه موسى مسلو من ثاني جبرين الله دي جكوا مغنغنسا أما الله يدركا كنشي أروا كما جاء من أذابا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق كان الله يدركا كنشي mulkin fir'auna bai amfanar da shi ba ka dubi karuna dan dukiyarsa amma da karshe Allah ya faka na bihi wa bidarihi al-ard ka dubi wannan wanda sunan sa yake Isra'iliya bal ibn ba'ul da yake cewa shi launi masu biki kalla amma Allah ya buga misalin sa da kare واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها na walakinahu akhlada ila al-ard wattaba hawa? da Allah ya bashi ilimi ya karkata zuwa ga duniya ya bi san zuciya sai Allah ya halaka shi fa masaluhu kama salil kalb in tahmil alayhi yalhaq aw tatruku yalhaq dhalika masalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatina faqasu fil qasasa la'annahum yatafakkarun kaga ga ilimi ga mai mulki ga mai dukiya amma Allah ta tabaraka wa ala bai sanya wannan shine dalilin su na samun rahama ba saboda mai ba su nemi rahamar ta hanyar da ta dace ai fir'auna ya fi da yawa mulki karuna ya fi da yawa dukiya aka ce dukiyar mukullin karuna ba dukiyar ba mukullin da ake yi da dukiyar karfi daga uku zuwa tara ne suke daukan mukullin inna karuna kana min qaumi musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati wal quwwa gaggawa guda uku zuwa tara masu karfi amma da shi aljanna ma'ana dan Allah ya fifita ka akan wani a ilimi ko ya fifita ka akan wani a dukiya ko ya fifita ka akan wani a mulki ko a lafiya ko a kaza wannan haka Allah ya so tsara saboda wata hikimarsa amma inda batin din yake inda yakin ka shine wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un rahmar ubangijinka ita fa alkhairi sama da abin da mutane ke tarawa saboda dukkan wani abin da gani falala ne a gidan duniya ko menene shi dai ka ji tsoron Allah kai ne kai da Allah kai ne ka koma ga Allah ka rinka bin dokokin Allah ka ga abin da Allah zai yi ma ya dan uwa wannan arziki da muke magana akwai hanyoyin da ake bi a samu arziki a wajen Allah hanyoyin da shari'a ta yadda a nemi arzikin Allah ne. wannan dalilai ko wannan sababai sun zo a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba wani mutum da zai yi aiki da waɗannan abubuwa da suke jawo arzikin Allah kuma yana mai yadda da alkawarin Allah cewa Allah zai bashi wallahi sai Allah ya yalwata arzikinsa kuma duniya ta zama tana kaskantacciya ba zai zama abin duniya ya zama ne tashin hankalinsa ba saboda yana da yana da abu biyu bai tashi da sai ya samu ba yadda da Allah kuma ta sa Allah zai kawo masa amma in ka tashi ranka sai ka samu to wannan a ciki ka hankali ko baka ji Allah ne ke kawo lalle bane ka samu kullun dan adam ya gari ya jarasta, da iya abin da Allah ya tsara masa ya yi kuwa iya daga cikin abin da ke jawo arziki sada zumunci dan ka sada zumunci dan uwanka ba alfarma ka masa sada zumunci tsakaninka da yan uwanka ka kyautata musu ka ziyarce su ka taimaka musu in an ce sada zumunci akwai wanda abin da kaɗai zai iya na da zumunci shi ne ziyara akwai wanda ba sai ya je ziyara ba abin da ake bukata shi ne ya yi aiki shinkafa na ba su wahala suna da mara lafiya yaran su ba su da aiki kai kana da dama da zumunci ka shi ne siya musu shinkafa da zumunci shi ne biya musu medical bill da zumunci shi ne samun musu abin yi da kana da hali kayi zumunci kowa zai gudanar da zumunci da kwarkwadon yadda Allah mutum ke sarki ya ba shi dama kuma in ka tada zumunci da ɗan uwanka ba alfarma ka ba alfarma ka mai ba haƙƙi ne na Allah dole in ka ɗauke kisan kai a littafin Allah zai wahala ka samu wani abu mai narkun azaba irin yanke zumunci fa halaqaytum in tawallaytum an fil ardi wa arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa atammahum wa a'ma in kana yanke zumunci abu kuma zai same ka na bala'i na farko Allah duk wadata ka duk ilimin ka kowa ya kai in kana yanke zumunci ya tabbata a wurin Allah yanke zumunci ka Allah zai ne ma albarka Allah zai take ka kurma ya kashe ka zai a ranar alkiyama saboda ba ka sadar da zumunci daga Allah ta kalama yake duk wanda yake kan a shimfiɗa mai arziki ya same shi alwace a jinkirta masa a rayuwarsa to wannan bawan Allah ya sadar da zumunci suka ce za a jinkirta a rayuwa wanda ga cikin malamai ce a ah, Allah na iya ƙara ma kwanaki bayan da ya yanke ma saboda yan mullahu ma ya sha'u wa yuthbit ko yuthbit Allah sai ya shafi sai ma sai baka extension da shekara hamsin za ka yi amma saboda ka da zumunci sai Allah ya baka extension na 20 years kai shekara 70 wasu malamai suka wannan da ke yarduwa wasu suka ce a hamsin ka za ka yi amma albarkar ka sai da zama ta mai shekara 70 ko 100 ai kowanne ne ci gaba ne abu na biyu ne ke jawo a cikin uwa shine yawan tuba da istighfar mu rinka tuba muna kankanta a gaban Allah muna istighfar shi sa annabi sai ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kun yi gafara ubangiji kuma ya gafara ne daga nan yusi sai zo muku da ruwa yusi sama alaikum bidara wa yumjidkum bi amwalin mubarin ya ba ku ƴaƴa ya ba ku dukiya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya sa koramar da gonakin ku duka ci albarka su yi yalwa to shi ne istighfari da tuba yana jawo arzi imam al-qurtubi yake cewa wannan ayar da nini ne akan cewa ana neman Allah ya zubo da arziki daga sama ta hanyar yawan tuba da istighfari sau nawa ke tuba sau nawa ke istighfari yau al'umman ma da ba ta yi suna da shi ba kowa yana ajiye laifin sai an bo laifin wanda ba shi ba in na gada mai sai zage shugaban kasa ya yi kaza ya yi kaza tabbas din da bai daidai ba dole a ce bai daidai ba dole a gaya mai cewa ta mutane da ake yi suka ko daukan matakin matakin da ya dace wannan sun yi birishin dokar Allah sun yi birishin dokar Najeriya domin dokar Najeriya ta ba kowa right to life kamar yadda dokar addini ta ba kowa right to life sun rage za su kiyaye constitution constitution kuma yana cewa duk wani fundamental right da kai breaching na wani wannan hujja ce dalili ne ya sa kai ma a violating constitutional right ka ma'ana duk wanda ya kashe a kashe shi wanda ya hana wani kwanciyar hankali ana shi kwanciyar hankali amma an ɗauki matakin ba ɗauka ba to zan zagi shugaban ƙasa akan wannan ba amma ni kuma ba na yin wani abu shi ma da ya kawo musu a cikin ƙasa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqfu an kathir abin da ke samu kuma na musiba abin da kuke aikatawa ne dan ma Allah yana yafi da yawa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa arsalnaka lin nasi rasulan wa famin billahi shahida kai baka zunubi baka saba iyayenka baka zaluntar matarka baka cutar ƴaƴanka baka cutar da makotanka baka jikin dukiya haramun baka jina baka luwadi baka kaza baka kaza baka kaza a cikin ma da laifuka. shugabanni da laifuka kuma kai ma da laifuka. a kai jirgin gyara dole sai ka gyara kan za a samu ya yi kuwa inda ka kare tuba da fari da da'a ga Allah yana sa Allah ya yi mutu arzikin bayi ya saukan mutu ba ku ruwa daga sama ya fitar muku da albarka daga kasa abu na kuɗin kuwa duk wanda yake neman samun arziki to ya ringa ce ta dukiyar ta gwargwadon yadda Allah ya ba shi kana da naira goma taimakawa wanda shi ko bai da ko titi da naira biyu kana naira ɗari taimakawa wanda shi ko ba yadda zai da naira goma kana da miliyan ɗaya kalli yan uwanka kalli Ka kalli makotanka tallafa musu taimaka musu wannan dalilin ne sa arzikin kai ƙara ya zuwa wa ma an faɗin min shay'in fa huwa yuhyib duk abin da kuka na wani abu Allah ne zai dawo ma da shi ka yadda Allah yana dawowa to bayar amma ba ka da yaƙini sai ka ka bayar din bai dawo ba sai ka yi wa Allah mummunan gaba amma in ka bayar kana mai imani da Allah da yakini da ke abinda ke cikin wannan ayar wallahi sai Allah ya dama da shi ba wani kuɗi ne kadai zai bayar da dukiyarsa Allah ta alladina yunfiquna fis ra'i wad ra'i. suna delwa ko ba delwa suna ciyarwa mutane nawa ka taba taimakawa da abin da kake kawo mutane nawa ɗan uwan Kano ne ba ta ba fa'idantuwa da kai kaga ba arziki ke nema ba kuɗi nake nema amma in ka ba su Allah zai ba in ka bayar Allah zai ba su da Allah faɗa cikin kulki ya ce yabna adam ya kai dan adam an fik ka ciyar da dukiyarka un fik alai ni kuma ce ciyar da kai in ka ba dan adam kai kuma Allah ne zai ka, yanzu dan Allah da dan adam ya baka da Allah ya baka wanne yafi to in kana neman Allah ya baka ka bawa bayin Allah sai Allah ya baka amma mun yi cikin wannan sai ga mutum da sutura kala ɗaya amma dan wanda bai da kala ɗaya sai ga mutum da abinci a gidansa buhu hamsin amma dan wanda bai da kwano biyar ko bai damu ba daga shi kawai sai matar sai dangin matar bayan ka su ne yan uwanka da matar matarka haƙƙi take da shi a kanka kawai in ka ba ta haƙƙinta baka ba wannan wanda ba wanda zai kume ka amma in uwanka sai Allah ya kume ka sai Allah ya rubuce ka ya yi kuwa, iya daga cikin abin da ke dawo arziki shi da dogara ga Allah in an ce dogaro ga Allah shine kai riko da sababbi na samun arziki sana'a ko aiki je ka yi digiri a kowane irin fanni ka nemi aiki ko ka yi digiri a fannonin da za a iya karkatin sana'a daga wannan karatun ba tare da an dogara gwamnati ba kaddara karanta medicine ko wani abu da ke da alaka da nasu ko wani abu za ka yi zuwa kai naka kaddara a karanta engineering za ka wani abu na kanka kaddara karanta computer science za ka yin wani abu na kanka kaddara karanta law za ka yin wani abu na kanka ba tare da ka dogara gwamnati ba amma ya rabu ba karatun Allah ba na bature ba dogaro ga Allah babu sana'a amma so yake ya sa kaya kala kaza mota kala kaza gida iri kaza ya zai Allah ya baka ka nima ne ka ba Allah ya ce kai nema sannan sai ka dogara ga Allah in baka nema baka dogara ga Allah wannan tawakkul ne saka ne wannan amma sai kana da abun yi lafiyayye ka samu abun yi ka kana yi ina da lafiyayye ba ina nufin wani wani wani lucrative abin da business mu don abin da nake nufi shine abin da wannan a matsayin sana'a ne a cikin al'umma a addini babu laifi a cikin shine lafiyayye amma ne yana saboda ya jayi digiri a jami'ar bayar ko KUT ko ATBU ko fud ko ma wata yin university aiki a farfin sana'a kaza ko karfin sana'a kaza a shekara sun bi amfani ka ba ya koya ma girman kai ai ba abin da ke kaskantar da dan adam shi a ce dan adam bai da abin yi duk wanda bai da abin yi sai ya je yayi ko kaskan kaskanci ne kare da mika a baka hannun da ke sama ya fi hannun kasa albarka kullum yi kokari ka ringa bayarwa ba a ringa baka ba ba ka zama dan maula ba ka je nan gurin a ka je nan a baka in ka ka aiba na mutu kai bane kai ko ne kai ya yi buwa iya da cikin abin da ke jawo ɗan adam ya samu arziki shine yawan bautatawa Allah ka zama kana da alaka da ubangijinka cikin dare ka tashi kai sallah ka kiyaye dokokin Allah da rana ka raya rayuwarka da ibada wani hadisi da imamu turmi da ibn mada hadisin da zai musamman imamu ahmad hadisi ne al Allah ya ce ya kai bawa ne samu faragar ta mu ni kuma in kai haka zan yi kirjinka da wadata sannan zan toshe ma talauci zai ke ka ne amma in baka haka zan tagantar da hannunka ma'ana rayuwarka wajen kai nan kai nan kai nan sannan ba zan toshe ma talauci talauci ba za ka samu ko ka samu ba sai ka kamar ba ka samu abu na shida abu na gaba tsayar da sallah da kula da sallah da sanya iyali su sallah wani magabaci ita duk mutumin da ke neman arziki ya kiyaye abu biyu mutumin da ke cin arzikin duniya da lahira ya kiyaye abu biyu na ɗaya sallah na biyu harshensa ka kiyaye sallah sannan ka daina dukar da mutane da harshenka Allah yake wa amur ahlaka bis salati was sabr alaiha ka umarci iyalinka da sallah kuma ka jaje akan haka aka ce ba wanda zai umarci iyalinsa da yin sallah sai wanda shi ya tsayar shi sa ba sai tsaye da sallah ka umarci iyalinka da sallah a'a umarci iyalanka da sallah dan kai an san ka tsayar kuma ka jaje akan ta su da sallah ba ma roƙon ka arziki nahnu narzuqu Allah ya mu ne zamu baka arziki ibnu kathir yake cewa ma'anar ba ma roƙon ka arziki shine in ka tsaye da sallah arziki zai zo ma ta hanyar da baka tunani saboda Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na gaba shine dan adam ya rinka yin aiki ko sana'a ka zama kana da aiki yi ko ka zama kana da sana'a mafi alkhairin sana'a shine sana'ar da hannunka zaka rinka yin sana'ar kana samun abin duniya maza Allah ta kalama ke cewa ɗan adam bai taɓa cin wani abu da ya fi alkhairi a gare shi ba saboda yake abin da ya yi da hannunsa sana'ar da kai da hannunsa yake annabin Allah dawo baya cin abin da sai abin da ya je ya sana'a da hannunsa kuma aka bashi ya kera kaza ya siyar a bashi ko kuma ya je aikin hannu dora bulo ne daukan kankara ne a bashi tela yayi a bashi kiwo yayi a bashi a haƙƙinsa to wannan shi abin da Allah dawo ne abinda ake ma islam ne? mana baya cin abin da wani nemo masa dan bai sani ba amin halalin amin haram amma Allah maka san yanzu inda zaka aje su a gida a nan nan guguwa uku an taɓa yin wannan shi'a kullum matasa majiya ƙarfi ba za su je gidansa daga safe su wuni sai raba musu dubu biyu ko kuma mutanen sun yadda wai zuwa cikin zauna wannan ita lati ne kai baka iya nema ba shi ta iyayenmu na da da tunani da hangen nesa ba mai tarin kuɗi ke ba wa 'ya'yansa ba mai nema ke bayarwa saboda mai nema ba zai taɓa daina nema ba amma wanda ya tara ta ke cinyewa ya rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mafi alkhairin abin da ɗan adam zai samu yake ne abin da ya da hannunsa in ya kyautata ma'ana ya yi shi a kan ka'ida ya kula da haƙƙin kowa ya bayar yadda sai mu gane cewa da duka sai da ke Kuma tumaki kamar yadda bukari ya rawaito sabai ka annabi kai ma kare su ni ma na yi ya yan uwa waɗannan da wanda dalilai su ke sa mu dawo arziki a cikin al'umman arziki na lafiya arziki na zaman lafiya arziki na ƴaƴa na gari arziki na kaza arziki na kaza wannan domin idan mun duba duk wata tsiya don kanku don sun shigo cikin al'ummarmu sun shigo cikin al'ummarmu shugabanni babu tausayi in an kashe ku abin da kaɗai za ka yi muku shine muna yin daji yanzu kana shugaba amma ce daji za yi shi wanda ya kashe kin ya halatta ya kashe ne ya kamata a ƙyale shi ci gaba da yin kisa ne wani ya je tara hanya ya karɓi wannan ya ma ya kashe an ba su kuɗi shin gwamnati biyu ce a najeriya kai ka rantsa da alkur'ani za a yi constitution constitution ya ba kowa fundamental right a cikin akwai right to life kuma an ce dole sai ka kare kamar yadda section wanda constitution ya bayani to me yasa ba ka yi rantsa da kai qur'ani kai ya kike wallahi da shugaban kasa da gwamnoni da yan majalisu da duk wanda ka sani yana da makami ko ta gane ko ba gane ba sai Allah ya tambaye su akan wannan kashe-kashen da ake yi saboda wanda ake kashe shi ne wanda bai ji bai gani ba bai ji wata dabara da su ne dogara bayan Allah ta bari kun ala da su ne dogara su kiyaye mai rayuwarsa da mutuncin da amma ta kare kuma abun ko jimami babu in wani bikin sai tashi ko wani abu ya kai ka ɗauka ba ta kuka kowa a Najeriya ba su zai yi fata ka wa da ake abin da ka ga dama ba wani abu da yake nuna a fuskar cewa lallai waɗannan ana kashe al'ummar da suke jagoranta to su masu za kidnap san bukatun cewa za su je lahira ba masu kashe mutanen bukatun cewa za su je lahira ba bukatun cewa suna da adadin kwanaki ba wanda ko a kashe su ko ba a kashe su ba kwanakin na cika Allah madauki sarki zai dauke sai kai lahira shin sun gamsu Allah madauki sarki ya kama su da wannan zunubin da suke kashe mutane sai kwace mutane kuma wallahi wannan ma sun a dan akai arewa an kashe mana sana'a ana kashe mana karatu ana kashe mana al'umma ana komai amma su babba mu ne to shi talakan har shi ba bai tsira ba har yanzu bai daina cin jinju ya ɗan uwansa har yanzu ba bai daina damfara da yaudara ba har yanzu bai daina lalata ƴaƴan makocinsa maza da mata ba har yanzu bai daina duk wani irin barna ba a cikin talakan ake samun wanda zai ciwo kwaya ya zama ejen na ɗin kwaya ya zo ringa raba ƴaƴan talakawa wa'annan yaran su zai sha kwaya su maku da ya karkashin talauci ya kama masu wajen shan kwayar sai zuwa tsara hanya da mukamai suna kwace waya suna cika musu juna kaga an haifi muku da bala'i wani yaro yana can kwaya nake mai tambaya yadda ya refanol guda ɗaya yake sha ya dawo yana can guda biyar yadda yanzu har ya kai guda ashirin in bai sha ashirin zuwa sama da ashirin ba ba zai gane ya yi maye ba malam kaddara ɗari uku ce kwaya idan na ta kai ɗari uku haka ko ɗari biyu ko na abu ta ɗari biyu a ce sai ya ta ishirin dubu hudu ke zai da sana'a zai da aiki ne sai ya ta abin dubu hudu sannan zai da Allah mai zai yi ba fatan waya ba wannan shi ne halin da al'ummar da take ba wani wanda ya yi abu ba wani wanda ya sa abin a gabansa shugabannin bai dame su ba jagororin bai dame su ba kowa yana rayuwa nan nan zuwa kabuga zuwa kofan mata zuwa nasarawa ba nan da bane in ka fito gurin ka zauna lafiya dan yaran nan ba wai ta lafiya ba mu waya ko mu taka mauka ba a'a taka mauka ta fare sannan karbo yanka kwanan nan dole a faɗa a nan daidai gidan sarki daidai library haka yaran nan ka tafo ɗan sanda da gudu sai da ka kawo su balli a haka al'umma za ta zauna to mu koma zuwa ga Allah wannan halin da muke ciki ba mai mafita sai Allah mu koma zuwa ga Allah Allah yana da yadda zai da mu in gyara ka gyara mu daina cuta mu daina cin amana mu daina zalunci mu haƙura da iya abin da Allah madaukakin sarki ya bamu Allah ya raba rayuwar kowa da tata me yasa muke gaggawa a cikin arziki an mu daina kwaɗayi ba ba mu daina zalunci ba ba mu daina yaudara ba ba mu daina cin amana ba ko irin waɗannan abun za su ci gaba da samu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهل هوده الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da sifofinka mafiya kamala Allah duk shugaban da zai zanto cewa ya yi kokari wajen kusan da wannan al'umma da cikin wannan halin da ke ci Allah ka taimaka mata ka agaza mata ka ba shi mulki ka ba shi tazarce ka ba shi duk abin da za ka ba shi duk shugaban da ya zanto wannan al'amuran da muke ciki su ne za su ci gaba wannan abubuwan su ne za su ya ya ubangiji ka bara ka ba mu mafita ke mana maganin sa ya ubangiji ka ba mu mafita ke mana maganin sa ya ubangiji ka sai kada wannan al'umma al'umman nan ba ta da wanda ya rage mata ya ubangiji sai kai kada ya Allah Allah kai kada ne iya ba wannan al'umma mafita Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu mafita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid